wallafar malamin mu Dr. Muhammad Sani yau muna 24 ga watan Jumadal Akhira hijira na da shekara 1441 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu miladiya ta 2020 wannan shine darasin mu na 69 a cikin wannan littafi idan ba amince ba satin da ya gabata kun zo mun tattauna yanayin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ma'aikinsa nasara ya shiga garin makka kuma ya amfani da salo wanda ya ja zukatansu ya sa su cikin kunya saboda kurakuran da suka yi masa a baya wanda ƙarshe allah da hikimarsa ya buɗe zukatansu suka musulunta suka nufo suka karɓi saƙonsa to a wannan gabar abubuwa da dama sun faru wanda duka kowane guda ɗaya in ka ɗauka a ciki akwai kamar wato wato darussa da koyarwa da jan hankali a ciki dama kamar yadda muka yawaita faɗa labarin ba shine muhimmi ba a'a me yake kunsa da shi me yake koyawa wani irin abubuwa za mu iya koya a ciki mun ji fatawar da na hind yar utuba ta zo cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da yanayin yadda mai gidanta yake rike gidan ta ce yana da ƙanƙamo yana da ruwa ma'ana baya wadata gida tare da cewa kuma mawadaci ne shi domin har ta ce ya rasulallah kana ganin in naɗi ba abin da zai ishe ni da 'ya'yana kana ganin da wata matsala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mata babu laifi ki ɗauka iya abin da zai ishe ku amma fa kakki wuce gona da iya to lalle wannan tambayar ta ja hankali domin wannan matar Allah ya ƙara mata yadda ita ce gabaninta musulunta ta yi abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi domin ta sa an kashe babbansa kuma an tsaga cikinsa an fito da hantarsa kuma ta tattauna ta a saboda tsananin adawa amma kalli yadda musulunci yake wa ma'abotansa in ya shiga zukata sai ya canja su daga yadda suke da su koma ba su ne wa'annan ba to haka ma tuba na hakika yake duk inda mutum ya kai da lalata alakarsa da ubangiji da laifi inda ya dawo ya gyara to kamar ya buɗe wani sabon shafi ne a taubatu ta jubbu ma ƙabla sai mutum ya buɗe sabon shafi wannan shine bambancin musulunci da ragowar wasu hanyoyi cewa balma idan Allah ya ga tuban na gaske ne sai ya canja ma gudan aikin da aka yi a baya sai ya koma lada kuma yadda ya ce ula'ika sai ya sayyi'atin hasanat to falala ta Allah subhanahu ta'ala, sai mutum ya ma rashin kirki amma in Allah ya ga daga keke ya tuba din yana jin raɗaɗi da damuwar abin da ya wakana a baya to abin da ya ma ba daidai din ba shi ma sai ya koma lada wannan sai a cikin al'umman ma'aiki sallama alaihi wasallam ake samun wannan ربما هذا من أبو العباس القرطبي الله يجب أن سنة رحمة أتكل التافز طرف التسريب ينشوى ووصف هند في هذا الحديث جاء لها في الكفر وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته وما آبت إليه حالها لما أسلمت تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه وبما أوصلها إليه وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك يتي سبحان الله العظيم هذه هند بنت عتبة التي فعلت ما فعلت بحمزة أسد الله رضي الله تعالى عنه وكانت شديدة العداوة لله تعالى ورسوله والمؤمنين كتب الله لها الهداية لدينه فها هي تبايع وتسلم ولم يحل بينها وبين ذلك ما سلف منها من شر وعداوة كما لم يحل بين وحشه والإسلام قتله حمزة فسبحان علام الغيوب الذي بيده هداية القلوب ما لن يتشي ككلي دا ينين يد kamar yadda wannan hadisin ya zo da bayani a kanta da yadda take gabaninta musulunta ɗin lokacin da tana kafira sannan kuma yanayin yadda take ƙiyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa ka kalli kuma yanayin yadda ta samu canji bayan ta karɓi musulunci lalle babu shakka nan na nahim tana tunawa kanta ni'imar da Allah ya yi mata da ya ceto ta ya kwato ta daga da wannan duhun jahilcin da duhun shirka ɗin zuwa haske na musulunci kalli yanayin yadda ta zo tana girman ma'aiki sallallahu alaihi wa ta yadda ma ta iya kwantar da kanta hankalinta kwance tana tambayarsa lallai malam yace a cikin irin wannan tattaunawa za ka ga abin da ke cikin zukata na raɗaɗi ma zai gushe musamman ma wannan abin da ta rana uhud dangane da babban hamza zakin allah malam ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan fa ita ce wadda ta yi abin da ta yi wa hamza zakin Allah ta nuna adawa matuƙar adawa ga Allah da manzansa da munzai amma Allah da hikimarsa ya rubuta mata shirya don haka gashi ta zo ita ma tana cikin masu kawo caffa masu musulunci ya zamto wannan abin da ta yi a baya bai hana ta kuma ta zo ta gina alkhairi ba wannan adawar da ta ta baya ba ta ce ita ba za ta sauka daga kan ra'ayinta ba kamar yadda shi ma wanda ta sa ya yi wannan ta'annutin shi ne washi shi ma ya zo ya musulunta a kan irin wannan ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata a bukari ya ce allah yana yana mamakin mutum biyu ɗayansu zai kashe ɗaya kuma duk su shiga aljanna hamza radiyallahu anhu an kashe shi a fagen fama ga waɗanda suka kashe shi su ma sun zo sun musulunta duka kuma za su haɗu a aljanna shine malam yake tsarki ya tabbata ga Allah wanda shine mai cikakken sani na gaibu mai tarin sanin gaibu shine wanda zukata suke hannunsa to shi yasa ita 'yan uwa sha'anin zuciya din nan Allah kaɗai ne ya san me ya zuciya take ya san yaya makomarta take kuma yana caccanja ta yadda ya ga dama kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa ya yawaita addu'ar Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik aw lafazun ala dinik na na ummu salama Allah ya kara mata yadda ta tambaye ta ce ya kake yawaita wani sai ya ce ai ita zuciya da kika gani tsakankanin yan yatsun Allah take yana caccanja ta yadda ya so ana in Allah ya ga dama zuciyar da take mafi fajirci da ya canja ta sai ta zo kuma mafi takawa in ya ga dama zuciyar da akwai tsoron Allah a ciki in ya canja ta ake wata murginawar sai kuma labari ya canja don haka shi yasa wanda yake kan shirya kullum roƙon Allah yake ya samu sabati bai san gobe mai zai faru ba bai san yadda abubuwa za su canja ba tana iya yi waye waye gari da imani kan yammaci kuma ya yi barinsa tana iya yi waye kai yammaci da imani kan wayewar gari ya yi barinsa musamman a lokaci irin wannan damu don haka Allah subhanahu ta'ala sai ya nuna ikonsa waɗanda suka nuna tsananin adawa da ƙiyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi kuma sai ya jarrabe su sai juya zukatar sai suka zo kuma ba abin da yake ƙayatar da su yake burge su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fathu makka wa alamatu duluwi ajli ajali rasulillah sallallahu alaihi yace to daga cikin abin da tarihi bai mance ba shine wannan budin da aka samu da nasara din nan da aka samu to a cikin wannan nasarar kuma sai Allah ya wato ya fara nuna alamun cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ko ban kwana yi domin dama duk abin da ya cika to kuma sai ya baya duk ƙoƙarinka na ka cika cika da an kai matakin kuma sai kuma a yi ƙasa kamar kai ne ka samu maziki kana zuba abin zuba abu a cikin ruwa ko abin da ya kama da haka da ya kai abin nan ƙarshe lallai idan ya cika abin nan ɗin kuma waje zai dinga yi sai kuma ya samu koma baya to manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya zo ya cika masa burinsa mutane sun shirya an isar da sako musulunci ya kafa daula to me ya rage kuma وشين مالن يتي هذا الفتح العظيم والنصر المبين جعله الله تعالى علامة قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انزل عليه قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا مالن يتي وانا بودي من جرمه وانا نسر مبينيا ودى الله يتبتد إتاء da gamayya Allah da hikimarsa kuma sai ya sanya ta ta zamto alama ce ta kusantowar wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin daga nan ne ma Allah ya saukan mai da suratun nas inda yake cewa idan nasarar ubangiji ta zo da budi to za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a da ɗaiɗai ku ake shiga kuma a ɓoye kai sai a ɗau lokaci ma ba a wannan ka kalli gumurzun da aka yi daga fara bayyana da'awar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam har zuwa zuwa fa'if har zuwa hijira habasha ta ula da ta biyu ta farko da ta biyu har zuwa kuma hijira zuwa garin madina duka ana ta gumurzu amma da ƙarshe abin nizanin sai ya canja za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a sai aka ce mai to ka tsarkake ubangijinka kana ne gode masa kuma ka nemi ya gafarta maka innahu kana ba, lallai ya kasance lallai shi mai yawan karɓar tuba ne abinda ke tabbatar da cewa wannan aya ko wannan sura tana bayanin kusantowar ajalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine hadisi na gaba hadisin bukhari رواية عبد الله بن عباس akhraj أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر كان عمر بن كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا ولنا أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم إنه ممن قد علمتم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال فما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا أو نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري أولم يقل بعضهم شيئا وقال لي يا ابن عباس أكذاك أكذاك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر فما أعلم منها إلا ما تعلم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما صلى <coughs> النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا ويقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر الإمام البخاري الله يتآرى رحمة يكي abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ce sai na umar ibn khattab ya kasance lokacin da shugabancin musulmi yana hannunsa sai ya dinga shigo da shi fadarsa ya kamata a ce shugaba manyan mutane ne suke kewaye da shi wanda suke da gogewa ta rayuwa suke da tarin ilimi mai yawa da sauransu saboda magana ce ta gudanar da sha'anin al'umma ana buƙatar hangen nesa to sai wannan sahabban sai suke mamaki ƙananan ƙaramin yaro a dinga shigo da shi inda manya suke zanne alhalin mu ma muna da 'ya'yan da kusan kwatankwacinsa ne to shi sai na umar radiyallahu anhu ya nufin ya nuna musu dalilin da ya sa yake shigar da shi shi wata rana ya kira su yake cewa mai kuke gani don gani da faɗin Allah da yake idaja a nasarullahi wal fatih me manufar wannan surar me makomai sai fashin bakinta wasu daga cikin sahabbai suka ce ai mu muna ganin dai kawai sura ta kunshi umarni ne ake mana mu dinga yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala mu dinga wa Allah kirari kuma mu dinga neman ya gafarta mana kurakuran mu musamman lokacin da ya ba mu nasara ko kuma ya mana wani wasu kuma cikin su suka ce mu dai ba mu sani ba shin ba wani abu da aka rawaito ma'ana ko akwai wani bayani ne akwai wani ilimi wanda mu wani sani ne sai sai na Umar ya kalli Abdullahi da Abbas ya ce kai ma fahimta ka nan yadda suka fahimta sai ya ce a'a ya ce to kai ne ra'ayin ku sai ya ce ai wannan surar ita ce kai fashin bakin cewa alif sallallahu yana ban kwana da duniya ya zo ya yi gwagwarmaya ya isar da saƙo to me ya rage kuma koma ga ubangiji Sultana. ya ce ai an sanar da shi cewa yana dab da barin ya ce don haka wannan nasarullahi wal din da ake nufi ana nufin fatahu makka buɗe makka da an buɗe makka to kamar an sa shi ne alama ce ta ajalin don haka abinda ake so ka cika da shi ka yawaita tasbihi da fari. Lallai kuma Allah a shirye yake karbi duk wani abu da ka gabatar shine sai na umar yace to ni ma dai a iya ilimi na abin da na sani radiyallahu anhu nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa tun daga da aka saukar da wannan surar babu wata sallah da annabi sallallahu ya face sai ya karanta a cikin ta yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji mu duk kirari kai ka cancance shi ya Allah kai ne Ubangiji mu gafarta mu ma'ana yana aiki da umarnin da aka masa a ciki مالك الشيء في هذا الفتح العظيم ارتفعت غاية الإسلام وقامت دولته وسقطت راية الشرك وكسرت شوكته ورأى الناس ذلك فدخلوا في دين الله أفواجا وقرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بهذا الفتح العظيم والنصر المبين بعد تلك السنين من الصبر والجهاد وتلك سنة الله التي لا تتخلف لا تتخلف وعده الذي لا يخلف كما قال عز وجل إن, إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ما لن يتشي وانا بودي نيمي جرمة وانا دقشيني توتر مسلنكي تيسما إذا مطباء هنغو كومي izamto kuma tutar kafirci ta yi ƙasa aka karya alkadarinsa mutane suka ga haka a fili su da kansu suka shaida suka shiga addinin Allah jama'a jama'a daga wannan sai wannan gungu-gungu idan ma'aikin sallallahu Alaihi wasallam ta fari ya samu farin ciki da kwanciyar hankali babban burinsa dama a karɓi saƙon musulmai ma suka yi farin ciki da wannan buɗi mai girma da wannan nasara mabayyaniya bala ya ce amma fa duk wannan ya faru ne bayan tsawon shekaru wanda aka ci kwakwa aka sha wahala sai da aka yi haƙuri aka fafata malam ya ce wannan shi ne tsarin Allah da dama haka ya tsara ƙa'ida ce kuma ƙa'ida ba za ta taɓa canja ba ya ce shi ya sa ka ya ce lallai ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so cikin bayansa amma fa kyakkyawan ƙarshe ga masu takawa ne abinda malam yake nufi a nan shine akwai su as-sunanu al-ilahiyya su as-sunanu al-ilahiyya wasu tsare-tsare ne Allah ya tsara su akan su ne duniya take gudana wanda ya ruko da wannan tsarin ne aiki da shi zai ci nasara ko da wa Allah da'a Allah ya yi ya tsara a cikin tsarinsa shi ne duk wanda ya jajirce to zai ga kyakkyawan sakamako don haka ko da arne ne ya jajirce zai ga kyakkyawan sakamako wanda ya bacci kuma zai ga bacci ko da musulmi ne in ya je ya bacci ya miƙe ƙafa bai tsaya ya aiki tukuru ba to kai ya zargi kowa sai kansa wannan shi ne sunnatullah tsarin Allah ne to daga cikin tsare-tsaren Allah shi ne. duk wani mulki da faɗa a ji da kake gani a hannun Allah yake amma yana arawa bayi dangane da lokuta ko yanayi ko wuri ƙwarewar mai ƙwarewa ba ta ta ya samu mulki <clears throat> mabiya yawan mabiya ba shi ke sa a samu mulki ba a'a shi samun mulki nufin Allah ne shi yake ɗaukan fajiri ya ba shi mulki ya ɗauki salihin bawa ya ba shi mulki yana yin yadda ya ga dama shi yasa ka ji a waccan ayat ta Ali Imran sai ya yi amfani da bayarwa tu'til mulka man tasha qul illahumma malikal mulk mulkin nasa ne shine mamallakin mulki shi yasa daga cikin sunansa al-malik daga cikin sunayensa malikul mulk ذو الجلال ikram تؤتي mulka من تشاء kuma in ya bayar din shi ma tuncikewar shi ma a hannu Da a nuna ma duk wanda aka bashi da kyar ake karba da kyar yake sauka so yake ta zarcewa ya ta zarcewa shi zai so ma a ce ba za ma a sai ya mutu ba zai so haka wannan kuma Allah ne kadai ya siffanta da shi shine wanda mulkinsa baya kare amma kowa yana da iyaka dan haka Allah ta'ala da hikimarsa sai ya dauki mulki sai ya bawa azzalimi akwai hikima a ciki domin daga nan ne bayi ko mabiya ko wanda suke talakawa za su san ciwon kansu su ba hanyoyin da ya za su iya kawar da wannan zaluncin domin adalci ya mamaye da sauransu wanda ba dan an musu haka ba watakila ba za su motsa ba Allah yana son a motsa a komai bawa Allah yana so a motsa da kalli kissan na na Maryam bayan naƙuda ta zo mata ba a yi shawara da ita ba an turo mala'ika jibril yayi busa a gefen zaninta kawai ta dau ciki cikin hayya tsufa ga haihuwa nan ta kwararo ta fita bayan gari amma sai Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tasaqat alayki rutban janiya da Allah ya ga dama sai me sai ya girgiza me bishiyar sai ta zubo amma sai saboda ana koyawa bayi fi al-akhdh bil asbab kana so ka samu kaza to ba hanyar da ake samu amma ka je ka kwanta ka ce kana da wata addu'a ko kana da wani ismullahi al'azam ko kana da wane ne to za ka sha mamaki so ake ka tashi ka fita ka jajirce in ka jajirce to natijar result ɗin sakamakon sai ka bawa Allah shi kuma sai ya zo maka da shi yadda ya ga dama kai ne kayi naka kaga sai aka ce ki girgiza in kika girgiza ta safa Alayki rufa a gani ana su dole sun yi aiki to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon wannan shekaru babu abin da ya sai hakuri babu wulakanci da cin mutuncin da ba a yi musu da yawa rayukansu sun salwanta sun salwanta a wannan gabar an samu shuhada tun gabanin ma a fara jihadi a makka kamar yadda aka kashe su uh, sumayya radiyallahu anhu wacce ta fara shahada ta farko abu jahal ya samu mashi ya soka mata a matucinta ta mutu har lahira ko shura ba ce laifinta shi ne ta karɓi musulunci ire-iren su suna ɗan barjan to ƙarshe kuma sai Allah ya zo ya danka musu ne to shi yasa ka ga aiko kafirai da yahudawa da suka mallaki duniya ai ba da bacci suka mallake ba da bacci da surutun ya ba a aiki ne tukuru da tsari tsari na kurkusa tsari na nesa da karantar komai karantar halayyar ɗan adam halayyar rayuwa ne zai je ya zo komai a ƙididdige wannan kuma namu ne domin wahayin farko da ya sauka karatu aka yi umarni da shi ikra karatu domin ɗan adam ba zai je matakin da ake so ya je ba na gina kansa da ƙasa har sai ya ne sai ya kutsa cikin mataki na bincike bincike kai ta bincike ilimi din na Allah ne iya yadda ka bincika iya yadda ka samu iya yadda kuma ka taƙaita iya yadda ka zauna da jahilci وقد دخل كثير من الناس في الإسلام وحسن إسلامهم وجهادهم لكن سبق الإيمان والهجرة والجهاد بقية لكن سبق الإيمان والهجرة والجهاد بقيت سوة أولئك السابقين الأخيار من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن مجاشع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد ما لن يتي متعنين داما في شد مسلين هم سنكوتة مسلين سنسو إيا يد ذات إيا سنكوتة جهاد سنسو alsa musu barabur bi kangararru da suke kallon sahabbai su kallon su kallon da fatu maka su ce duka nifaka ce sun musulunta ne saboda suna tsoron takobin manzan sama ai bai yi amfani da takobi na sun jahilci ma fuskar yadda ta zo mutumin da zai zo gari ya shigo gari amma kan ya zo ma ya aika yana cewa wanda ya kulle gidansa ya sha wanda ya kaza ina magana da abin nan magana ma da sawa ba ta zo ba don haka a kan wannan eh, hasashen nasu kawai sai su ce ai duka ma wannan musuluncin nasu ba gaskiya bane, ba haka bane ne alƙur'ani mai girma ya tabbatar da musulunci tunda ya kawo ayat da take fifita sakayyar wanda ya ciyar da dukiyarsa gabanin fatu makka cewa ladansa ba daidai yake da wanda ya ciyar ba bayan fatu makka ya ce amma da waɗancan da waɗannan duka allah ya musu alƙawarin aljanna wa kullum wa'adan husna لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا سيئة وكلا وعد الله الحسنى الحسنى كما يتكي الجنة domin Allah ta'ala ya faɗa a yi da ce lillazina ahsanul husna wanda suka kyautata aiki a nan duniya za a wasu takayya da alhusna sai ya ce wa da daɗi kai ka an tambayi Allah ne daɗi ɗin sai faɗa a ɗaya Aya ya ce wa ridwanu min akbar bayan ka shiga aljanna Allah ya zina kai ka ganshi kuma wannan ya fi aljannan ma daji a gani to shi ne ya ce duk da cewa ga sun kyautata musuluncinsu sun yi jihari to amma fa sai dai waɗanda suka rigaya suka zama su ne na farko lakin na tabkal iman wanda suka riga yin imani suka riga yin hijira suka riga fafata suka yi jihadi to wannan fashi kuma wannan title ɗin su ne suka keɓanta da shi shine alamar su shi ya sama. an Allah ya tashi Alƙur'ani sai ya ce wasabiquna alawwaluna magabata na farko daga cikin wanda suka yi hijira nan an ambaci wanda suka yi hijira ya kunshi wanda suka yi hijira zuwa habasha karo na farko karo na biyu kuma zuwa madina duka da waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu suka zo wurin manzo sallallahu kamar al-ash'ariyun wanda suka tafi habasha suka suka hadu da su da kuma wanda suka yi wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam duka suna cikin muhajiru yace da su da al'ansar masu masaukin su mutanen madina dukansu radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu Allah ya yarda da su al-imam bukhari ya rawaito daga hadisin mujashi' ɗan mas'ud Allah ya kara mai yadda yace mun tafi ni da abu ma'bad Za yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mubaya'a a kan hijira shi ne sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce hijira ta gabata ma'ana ba sauran wata hijira a wannan wurin ana nufin babu wanda domin ai makka ta zama darul islam ta zama darul islam don haka idan kai kaura din babu sauran wannan shi yasa sa ni alaihi wasallam lahi ce al babu wanda zai hijira daga wani gari na sai ya tafi Makka yana fatan Allah ya bashi lada irin na hijirar Sayyidina Umar ko irin na hijirar wani a wannan arfi wannan kofar to amma akwai ragowar hijira zuwa ragowar wurare don guduwa da addini duk inda mutum ya ga addininsa yana barazana yana samun barazana tarbiyyar iyalansa tana samun barazana baya samun cikakken damar da zai bauta wa ubangiji subhanahu ta'ala lallai wannan hijirar ne tana nan a kansa domin dalilin faɗin Allah ta'ala da ya ce إن الذين توفت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم فيك إلا المستضعفين داهك إلى قيام الساعة duk sanda aka samu dalilin da zai sa a yi ƙaura lalle ya waje ba a yi ƙaurar sai a nisalam ya ce a ah, na dai masa mu baya a kan zan ba shi goyon baya a kan manufofin musulunci da kuma yin jihadi daga cikin abin da tarihi bai mance ba shine wani abin nan da ya faru tsakanin bilal mai kiran sallan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam يجمع بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح بعد فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله تعالى عنه أن يفعل على الكعبة ويؤذن فأذن رضي الله تعالى عنه على مرأى ومسمع من قريش إنها لعبرة عظيمة وحكمة بالغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلال ذلك الذي كان عبدا لأمية بن خلف ودخل في الإسلام فأذاقه أمية ألوان العذاب والأذى كان يخرج به في شدة الرمضاء ويضع الصخرة الكبيرة على بطنه ولكنه رضي الله تعالى عنه كلما اشتد عليه الأذى لم يزد على أن يقول أحد أحد ثم اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأعتقه وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول بعد ذلك أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا دعك يفتح مكة بايق الأمر في نزع أو النرانة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنا بلال أكتشي قاشي يأتي يهوكا كعبا يرنق ذكرا سنة كوا ينا كل ما لن يتي للي أقوي إذنا أو نفسه mai girma akwai hikima matuƙa ya ce wannan fa shi ne wannan bawan allan da da asali bawa ne ya ɗan khalaf shi yake mallakar da ya ji labarin ya ta ya dinga gana mai azaba ba irin abin da bai gana mai wani azaba kai ya fito da shi ma tantagaryar ƙasa da tsananin zafi a yanayi irin na arabiya ba irin zafi na mu busasshen zafi irin na sahara wanda za ka ji iska idan ta yi fuhu inda ka san kamar an kuro maka wuta busashe da yawa ya ce haka za ka ga ya zo ya saka tsatuwan marmara dutse a kan cikinsa ba ya iya murginawa azaba iri-iri amma duk sanda azabar ta yi tsanani kullum ba abin da yake ƙara cewa cewa Allah ɗaya shi faɗaya ne tilo eh ina nan akan manufata shi kadai ne shi kadai zan bauta ahad ahad har sai da sayyidina abubakar Allah ya kara mai yadda ya ga abin cin zarafi ya wuce kima ya zo ya kawo makudan kuɗi ya bayar ya saye shi ya yanta shi Allahu akbar ya yanta shi shi yasa sayyidina Umar yana yawan yi wa sayyidina Abubakar wannan kirarin ya ce Abubakar shugabanmu ne kuma ya yanta shugabanmu eh abubakarin sayyiduna domin gaba yake da su su ma sun san ba sa su bane matakin da ya taka ba taka shi ba yake a taka bilalan sayyidana to wannan siyadar da Umar yake nufi ta Bilal anan yana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi akan sori kiran sallah domin ba in ka koma hadisin Abdullah ibn ibn Abd Rabbih wanda yake cikin Muslim ai sai na Umar shi ma yana farkin kiran sallah to فأما ترشي شما واتنكما ما أبو سن حديث شما يمفركين كنا نقل أما أدن صلى الله عليه وآله وسلم يتي إلى بلال يذو شين ذي كنا نقل ما لن يتمرت الأيام وصدق وعد الله وفتحت مكة وكان بلال يتحرق شوقا إليها وها هو يصعد على الكعبة وصناديد قريش ينظرون ويرفع صوته بالأذان وهم يسمعون فيشتاق بعضهم غيظا وغضبا وهم الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم فيقول بعضهم لقد أكرم الله فلانا يعني أباه إذ قبضه قبل أن يسمع هذا الأسود على ظهر الكعبة ويقول آخر للحارث بن هشام ألا ترى هذا العبد أين صعد فقال دعه فإن يكن الله يكرهه فسيغيره طيب. haka lokaci ya ci gaba da tafiya Allah ya gaskata alkawarin da ya ɗauka makka aka samu buɗe ta bilal yana ta kwaɗayin Allah ya nuna masa wannan rana Ga shi Allah ya kawo shi lokacin da ya hau kan ka'aba manya-manyan ƙuraisha wanda su ba su fito sun yi yaƙi ba kuma ba su musulunta ba domin ai akwai su ka san ba a ce kowa sai musulunci ko to don haka wa'annan da suka rage da suka ji gashi yana daga sautin ko ina ana ji suka cika da fushi amma ba yadda za su yi ciwon ido sai haƙuri shi ne har wani daga cikinsu yake cewa ka allah ya ce maki baban wani da bai nuna masa wannan ranar wai wani ne cikin iyayensu ya riga ya mutu tuntuni wai allah ya ce maki shi bai ga wannan bacin ran ba wai kafin Allah ya sa ba zai yi wannan bakin ba da yake yake hawa kan Ka'aba shine ɗayan yake gaya wa Al-Harith ibn Hisham yake kalli manka kalli wannan bawon ba kalli inda ya taka ya taka wannan Ka'abar ya hawo shine sai Al-Harith yake cewa aka kyale in dai har ba akan gaskiya yake ba in dai Allah baya son sa to wannan hawa Ka'abar da yayi to Allah zai magana to daga cikin abinda wannan budin ya haifar su ne kamar haka na farko makka ta zamto tana ƙarƙashin gudanarwar musulmai shi ne dakhalat makka ta nufuzil muslimin da ba ƙarƙashin su take bayan ta zama tasu wa zalat daulatun kufri min wannan ƙasar ta kafirci ta gushe aka dasa ƙasa ta musulunci wa hanatun kursatun lil ala junubi shirki fi hulayn wa ta'if wa min thamma ila al-alam ajma' wanda kuma daga nan ne fa a manzan sallam ya samu dama ya karasa wanda suke suke wannan shure-shure na shirka a yakin hunain da kuma ta'if daga nan kuma aka ci gaba da yada musulunci a duniya na biyu asbaha almuslimuna quwwan uzma fi jazirati wa ba'da fath makkah tahaqqaqat ummiyat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi وسلم بدخول fi al-islam وبرزت قوة كبرى في الجزيرة العربية لا يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في, في وجهها وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام ثم الانطلاق إلى الأقطار المجاورة لإزالة حكومات الظلم والطغيان وتأمين الحرية لخلق الله كي لكي يدخلوا في دين الله ويعبدوه وحده من دون سواه daga cikin abinda wannan abin nan ya haifar ya haifar musulmai suka zamto sun zama kamar ka ce super power sama suke da kowa a wurin ƙarfi ba wanda yake iya lakace musu hanci a dai wannan yankin na arabiya baki ɗaya bayan an buɗe makka burin alisalam ya cika ƙuraishawa sun samu sun shiga musulunci don haka sai ya zamto cewa babu wani gungu da zai haɗu don ya musu barazana domin in kana magana akan dangi da ɗaukakar dangi da an yi magana an ce an ce ba ƙureshi an ce hashimin dangi magana ta ƙare to sun shiga musulunci me ya saura ba wanda zai iya zuwa ya tunkare su ya ci zarafinsu to su kuma in dai har larabawa ba sa ja da ƙuraishawa in dai ƙuraisha sun karɓi gaskiya to ragowar larabawa ma za su za su karɓa manzo sallam ya haɗa su a ƙarƙashin tuta ta musulunci ba ƙarƙashin tuta ta larabci ba ƙarƙashin tuta ta alƙur'ani da koyarwa daga nan ne fa kuma musulunci ya ci gaba ya dinga fadawa birane daga nan zuwa can kuma haka musulunci ya dinga yana faɗaɗa daularsa ba don komai musulunci ya yi jihadi ba sai domin ya yaƙi dauloli na zalunci wanda suka wuce makaɗi da rawa domin ya tabbatar wa da mabiya 'yanci ta yadda za su shiga addinin Allah su bautata mai shi kadai ba ba shi da abokin tarayya malam yace kana li hadha al-fath athar azima diniyya wa siyasiyya wa ijtima'iyya وقد بدأت هذه الآثار بصورة يلمسها كل من يمعن النظر في هذا الفتح المبارك فأما الآثار الاجتماعية kusan ka iya cewa akwai tasiri da wannan buɗi ya haifar ta ɓangarori da dama ɓangaren addini ɓangaren siyasa ɓangaren zamantakewa ya ce da ka kalli yanayin yadda abin ya gudana za ka fahimci haka ya ce idan ka kalli ɓangaren zamantakewa shi ne fa'ammal a za'ul ishtima'iyya ɓangaren zamantakewa fatamassalat fi rifqihi sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa hizbi ala bi aydihim li yu'ida ilayhim thiqatahum وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلده وتعيين من يعلمهم ويفقهم في دينهم فقد أبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه في مكة بعد انصرافه عنها ليصلي بالناس ويفقهم في دينهم يتأنكك لتقنقرا زمن تكيوة للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ديزوي والنائب بفتيا برقر بها كوي أأسي ديركو دهنا ينسو ya ɗan su da wanda ya san cewa sun yarda da shi domin an zo an ce an bar addinin da ake yi jiya an zo da sabon addini lallai ba dare ɗaya komai zai zama daidai ba abin da ya ɗauki shekaru aru-aru yana tafiya ba daidai ba sai a hankali zai dawo ya zama daidai me babban abin da ake so a tsaya a koyar a fahimtar da mutane sabuwar hanya don haka manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ajiye wanda zai koya musu addini ya musu bayani na shari'ar ubangiji sai ya bar sayyidina mu'azu dan jabal Allah ya ƙara masa yadda ya bar shi a makka shi kuma annabi sallam ya fita ya tafi ita kanta wannan fitar koma madina ai ta ba wani tasiri a zukata sun fahimci cewa ba mulki yake so ba da mulki yake so ita fa wannan makka ita ake kira fa ummul qura uwa alqalbi ba wani birni da zaka ji a arabiya da yafi makka amma a nan bayan ya yi komai ya isa da sakon Allah sai ya tattara domin alkawari ne tsakaninsa da 'yan madina cewa idan Allah ya taimake shi ya yi ƙarfi ba zai kuma tafiya ba su ba shi ya sa kaji da aka zo abin nan ɗin hunayin da sauransu sai ya ba ya ganima ga waɗanda ba su jima da musulunta ba ya ba su sa ka fitar hankali akwai wanda aka ba wa raƙumi ɗari wani an ba shi raƙumi hamsin wasu daga cikin su suka yi ta mamaki suka ce ikon Allah ka ga manzo Allah sallam yadda yake ta bada kyautar nan ga wayancan Alif sallam yake yanzu ba za ku yi farin ciki ba su tafi da raƙuma ɗari ko ɗari da hamsin ko kuma ku tafi da manzon Allah suka ce wallahi mun yarda ya ma'aikin Allah mun yarda ya ma'aikin Allah haka ya kuma ya koma wurin su a wurin su ya mutu sallallahu alaihi wa sallam wannan kaga yana jan hankalinmu akan cewa ba kawai mu je muna musuluntar da mutane ba amma wannan tsari muka yi wanda ya musulunta zai fahimci addini mun yi rauni sosai wurin isar da saƙon to inda aka je kuma aka isar da saƙon babu kuma wani tanadi na ya za su yi addini kuma wahayin nan ya tsare ka je ka da mutane kana tunanin za a yi musu wahayi ne yadda za su yi tsarki yadda za su yi kaza da haka da ka tafi sai su koma gidan jiya yace amma tasirin da wannan ya haifar ta bangaren siyasa yace wa amma al-atharu siyasiyya faqad ayyana attab ibn usayd amiran ala masjid يحكم في الناس بكتاب الله ويأخذ لضعيفهم وينتصر بالمظلوم من الظالم منذ صلى الله عليه وسلم تقدر السياسة لقدانا لملكي سيعين سيدنا عتاب القسيد يتشين شباباء مكة don haka duk wani hukunci da shari'a da abin da ya kama da haka wurinsa za a zo shi ne mai gudanarwa duk wanda zai hukunci da littafin Allah idan an cuci wani ya kwato wa wanda aka cuta haƙƙinsa kuma ya nadamtar da azali wa amma azalimi وأما الآثار الدينية فإن فتح مكة وخضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعا بأن الإسلام huwa ad-dinu alladhi irtadahu Allah li 'ibadihi fadakhalu a aqwali yace amma ta bangaren addini Lallai tunda Makka ta karbi musulunci to larabawa duka na kewaye sai suka gamsu cewa lallai addinin da Allah ya yi da shi shine musulunci dan haka wannan sai ya janyo su ma sai suka shiga يكي تحقق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصادقين بعدما ضحوا بالغالي والنفيس وحققوا شروط التمكين وأخذوا بأسبابه وقطعوا مراحله وتعاملوا مع سننه كسنة الابتلاء والتدافع والتدرج وتغيير النفوس والأخذ بالأسباب وأنا darasi ne سوسي gare يكي ألا يا Allah ya tabbatar da alkawarinsa shi ne ya ƙasa ta dawo a hannunsu ce, amma fa wannan mu'minan fa na gaskiya ne ma'ana alkawarin da Allah yake zai taimaki mu'minai ba fa ya nufin fa mu'minai fa yan jam masu da'awar imani amma aikin su yana ƙaryata su kuma sannan yace in kai la'akari da abin da wannan mu'minan suka yi sai fa da suka yi sai da suka sai da ransu shine tafiya sun yi sacrificing din rayuwarsu sun salwantar da abubuwa masu tsada domin su samu wannan daraja abubuwa masu tsada masu daraja suka suka salwantar da su don haka ta ce kusan sai da suka cika sharaɗin taimakon Allah taimakon Allah a tsarin tsarinsa yana da sharaɗi to sai da suka cika suka yi riko da hanyar da ake bi don a samu taimakon sai da suka bi matakansa duka stages ɗin sai da suka bi ta kansu suka yi mu'amala da tsare-tsaren da Allah ya sa a cikin duniya cewa wanda ya bi su zai ci nasara Shi ne mala ya bada misali ya ce ka sunnati libtila kamar ɗaya daga cikin tsarin Allah shi ne Allah ya tsara cewa idan ka zo ko da kai kake so a yi gaskiya sai Allah ya jarrabe ka a hasiban nasu an yi turaku an ya a man na wahun la shi kenan saboda kai musulmi ne saboda kana jin kai musulmin kirki ne sai Allah ya baka ba jarraba tsarin Allah ne shine zai a jarrabe ka ya ga to shin ma da gaske kake saboda daga nan ne za a fayyace dan jabu makaryaci da kuma nagari kaga wannan yana cikin as-sunanul ilahiyya daga cikin sunan din sunnatul tadafu kuna zaune kawai Allah ya koro muku su azzalimai su su fita kanku Allah yana sani domin da a ce a duniya ba a tadafu la fasadatil ard da zaman naka ma ba zai ba wasu tanade-tanade da wasu tunane-tunane da wasu kirkire-kirkire duk da ba a yi su shi yasa Allah ya ce walaula daf'ullah walaula daf'ullah an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard ba don Allah yana an tai wasu mutane ba su zo su afka wasu to da shi kenan sai wannan shi yasa sai kaga ana yaƙe-yaƙe na abubuwa da dama hikima ce ta Allah domin wannan shi zai sa a faɗaka. ba za a miƙe ƙafa ba kalli yanayin yadda a duniya yanzu san ƙasashe su kara kawo kansu yadda suka ƙirƙiro abubuwa da dama wannan ita ce sunnatun dafuwa. daga cikin sunatun akwai sunnatun tadarruci bi a sannu a sannu daga wannan matakin sai wancan matakin daga wancan idan ka zo kana mataki na ɗaya ka ce kai bari kai allon ɗake ka tafi mataki na biyar gangarwa za ka karye ka karye kafa kai baka je can ba kuma baka yi maintenance din wannan matakin da kake Allah ya tsara cewa dama rayuwar mataki mataki ce manzo sallallahu alaihi wasallam salon da ya dauka farkon da wasa shekara uku farko ba su ne suka zo ba shekara bayan shekara ta hudu kaga shekarar da ya koye da awarsa da shekarar da ya bayyana da shekarar da ya zo har ya zo ya hijira sannan abin da ya bayyana bayan hijirar ba shine kuma abin da ya bayyana ba lokacin da ya zo ya buɗe makka kowane mataki akwai irin nan to ka fahimci cewa kai ma a rayuwarka lalle abin mataki mataki ne in ka kai matakin da za ka yi komai to sai kai in baka kai ba kuma sai ka ba a hankali har ka kai abu na biyun ƙarshe ya ce da tsarin da Allah ya sa da cewa in kana so rayuwa ta canja sai ka fara canja kanka da yawa muna magana muna so a ƙasan mu canja amma da yawan mu har yanzu mu ɗau hanyar ma da za a canja ni da kai duka tunanin mu shine wani gwamna ne za a kawo mana zo nan da nan tsakanin safiya da maraice ya canja komai wani shugaba ba za a taba canja ba a samun canji har sai al'umma kowa ya yadda ya canja mutane za ka ji cewa sai ya ce wani azzalimi amma shi baya kallon irin zaluncin da yake karamin ma'aikaci ba zai kaza ba zai kaza ba amma kuma yana kallon shugaban sa yana cewa azzalimi wanda watakila da a ce shine a matakin wancan da yadda zai tsula vitamin din kai a wannan a gani dan haka taghyirun nufus dole sai a canja sai mutum ya canja tunani gaskiyar da kake so wani ya maka to kai ma kai maka kayi wa wani kayi wa kowa gaskiya kaga kai in ba za a yi ba abu na ƙarshe al-akhdhu bil asbab duk abin da kake so ya tabbata to ka ɗau hanyar da za ka iya tabbatar da shi amma ka ƙi bin hanya ka ce kuma Allah zai maka komai to a nan baka fara tunanin canji da muka faɗa daidai Allah ya fara da kuskuren da muka yi Allah mai afuwa سبحانك اللهم وبحمدك an ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم